Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim ka almasi garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Talata 6 ga watan Satumba Disamba. To ana harmar gudanar da zaben shugaban ƙasar Ghana gobe Laraba. zaben nan da da yi alasa yi lafiya a kare shi lafiya wanda zai duba uwayenmu da kakanninmu da yayanninmu da 'ya'yanmu da jikokinmu allah ya dora shi za kuma a ji martanin hukumar 'yan sandan ghana kan zargin 'yan adawa cewa gwamnati ta ki barin 'yan sanda su yi aikinsu yadda ya kamata yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan fa'ida ko rashin fa'idar hana shigar da motoci a najeriya ta ƙasa lambar da za ku buga ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tuku. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jami'an ƙasar najeriya da na majalisar ɗinkin duniya sun ce za su iya kare tashe-tashen hankulan da ke barazana ga rayuwar bil'adama a arewa maso gabashin najeriya kafin abin ya yi tsamari idan har sauran ƙasashen duniya suka kawo ɗauki daga cikin miliyoyin dala amurka na gudanar da ayyukan jin kai na shekara mai zuwa da majalisar ɗinkin duniya ta nema ta ce tana son sama da dala biliyan ɗaya don gudanar da ayyukan jin kai da mutane kusan miliyan bakwai da yakin boko haram ya a arewa maso gabashin najeriya za su mora wannan da ya ninka abin da majalisar ɗinkin duniya ta nema a wannan shekara ta 2016 ministar tsare-tsare da kasafin kuɗin najeriya zainab ahmed ta ce dalilin neman ƙarin kuɗin ya zo ne kasancewar nasarar da jami'an soja suka samu na ƙwato yankunan da ke hannun 'yan boko haram a baya ayyukan jin dai zai mayar da hankali a jihohi uku da abin ya fi shafa wanda suka haɗa da borno da adamawa da kuma yobe majalisar ɗinkin duniya dai tana auna mizanin gurin da ya fi cancanta da za ta kai wa wannan taimako mai magana da yawun gwamnatin ƙasar japan ya ce firaminista shinzo abe ba zai nemi gafara game da harin da japan ta kai kan tashar jiragen ruwan pearl harbor ta amurka a shekarar 1941 ba a ziyarar da zai kai tsibirin hawaii a cikin watan nan firaministan na japan zai kai ziyarar ce da nuna ƙudurinsa na hangen nan gaba da kuma tabbatar da ganin cewa bala'in yakin duniya da aka yi a baya bai sake faruwa ba ya kuma tura saƙon neman sulhu tsakanin amurka da japan a cewar sakataren majalisar zartaswar japan shoshihide suga a yau ɗinnan talata cikin wannan shekarar za a cika shekaru 75 da kai harin da ya sa amurka shiga cikin yakin duniya na biyu A watanni shida da suka gabata shugaba obama ya zama shugaban amurka na farko da ke kan mulki da zai kai ziyara zuwa wani wurin tunawa da wanda waɗanda suka mutu a birnin hiroshima na japan inda a shekarar 1945 amurka ta jefa bom ɗin nukiliya na farko a duniya a ƙarshen yakin da aka yi a wani al'amari kuma na daban wani mai yi wa jam'iyyar republican hidima a fannin manufofin hulɗa da ƙasashen waje ya isa ƙasar taiwan da safiyar yau ɗinnan talata a wata ziyara ta mako guda wacce ta yiwu ta hada da ganawa da shugaba ta ingwen bayan da ta taya shugaba donald trump mai jiran gado murnar nasarar da ya samu a ta wayar tarho ranar juma'ar da ta gabata To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A muhimmin jawabinsa na ƙarshe a kan tsaron ƙasa, shugaban ƙasar Amurka Barack Obama na jaddada muhimmancin manufofinsa na yaƙar ta'addanci don kare Amurkawa daga barazanar da ta taso a lokacin mulkinsa na shekaru takwas. Fadar White House ta ce Obama zai iya yin ikirarin cewa gwamnatinsa ta samu nasarar ƙulla ƙawance tare da haɗa kai da gwamnatocin wasu ƙasashe don karya lagun 'yan ƙungiyar ISIS. da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba tare da faɗaɗa ƙarfin sojan ƙasar fiye da kima ba yayi wannan bayani ne a sansanin sojan mcdill da ke kudu da gabashin jihar florida mataimakin mai ba da shawara a fannin tsaro a fadar shugaban amurka ben rhodes ya ce wannan na nuna tsari mai ɗorewa wanda aka wanda a da muke takaitaccen yawan da muke da takaitaccen yawan dakarun amurka a ƙasa amma wasu masu fashin baki a fannin yaƙi da ta'addanci na ganin tashin 'yan isis na nuna cewa gwamnatin obama ba ta ɗauki mataki da wuri ba duk da nasarar kashe manyan shugabannin kungiyar ta isis da ta yi shugaba faransa olan ya zaɓi ministan harkokin cikin gidan faransa bana cezanne a matsayin wanda zai mai gurbin firaministan ƙasar cezanne zai mai gurbin manuel valls wanda ya yi murabus yau talata da neman tsayawa takarar zaben shugaban ƙasa da za a yi shekara mai zuwa ƙarƙashin jam'iyyar socialist party vals ɗan shekaru 54 da haihuwa ya jefa sunansa cikin masu neman mai gurbin shugaba olan wanda ya sanar cikin mako da ya gabata a wata hira da aka yi da shi a kafar talabijin cewa ba zai nemi tazarci ba a matsayin ministan harkokin cikin gida cezano na kan gaba wajen ɗaukar mataki a kan jerin har-haren da 'yan ta'adda suka kai a ƙasar wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 200 cikin shekaru biyu da suka gabata. To labarin duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a yayin da ake shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a Ghana gobe, 'yan adawa sun yi zargin cewa gwamnati ta ƙi sakar ma 'yan sanda mara ta yadda ba su yin aikinsu yadda ya kamata. To kan haka ne abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tuntuɓi DSP Hussein Abdulrahman na hukumar 'yan sandan Ghana wanda ya ce. 'Yan hamayya kowane lokaci idan su tsaya na su zarge suke yi saboda su nuna cewa ba a tare da su. Amma professionally mu muna aiki ta yadda ta ingantu yadda ya kamata mu yi aiki. To bari mu duba menene babban matakan da kuka ɗauka na tabbatar da ganin cewa an samu wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali. Babu shakka cewa to yau haka dai aski dai ta kai gaban goshi. To ayyukan da muka tabbatar tana kuma nuna amfani. Ɗaya daga su ne 'yan sanda da kuma soja jami'an tsaro duk baki ɗaya. kowa yanzu haka ya tafi inda zai tsaya ya yi aiki ta farko kenan na biyu kuma bayanu da dama abinda muke nema mutane su yi ranar zabe lokacin da kuma ake zabe da kuma a bayan an gama zabe bayan haka matakan da ya kamaci mu ɗauki na nuna cewa nan ga mun sani nan fitina yana iya tasowa irin wannan anguwa duka 'yan tsaro da irin nau'in mutane da ya kamata a ajiye wannan wurare dukansu mun yi. Hiranmu da limamin 'yan sandan Ghana DSP Husaina Abdulrahman Hussain ta biyo bayan korafi da madugun 'yan adawa a Ghana na na dankwa a kufa ado ya yi a wurin wani taron kulla yarjejeniyar zaman lafiya da hukumar zaɓe tare da haɗin gwiwar majalisar zaman lafiyan ƙasar suka shirya inda shi na na akufa ado yake cewa. I believe the reason The atmosphere still seems clouded with anxiety. ya ce babban dalilin da ya sa har yau mutane suke cikin rudani kuma ake ci gaba da kira nan da can kan zaman lafiya shine gwamnati ba ta bada kwarin gwiwa ga 'yan kasar cewa jami'an tsaro za su yi aikin su ba sani ba sabo inda ya bada misalai na cin zarafi da aka yi wa 'yan jam'iyyarsa a wasu wurare a cikin kasar. The recent violence against members of the taron da aka yi a makon jiya a birnin accra ya tattaro wasu shugabanni a afirka kamar shugaban liberia ellen johnson salif da tsohon shugaban afirka ta kudu thabo mbeki sai kuma tsohon shugaba jj rawlings da babban alkaliyan ghana theodora george nawood da duk wani mai fada a ji a ghana an bai wa 'yan takarar dama kowa ya sanya hannu akan takardar yarjejeniyar da yin takaitaccen jawabi bisa alkawarin da suka dauka shugaban ƙasa john dramani muhammad kuma dan takarar jam'iyyar ndc mai mulki ya yi jawabin nasa yana cewa presidential contenders. I, John Dramani Mahama, wish to state my utmost commitment ya ce 'yan uwana 'yan takarar shugaban ƙasa ni john dramani muhammad ina tabbatar muku da himmana ga zaɓe cikin lumana zaɓe mai cike da nasarori ko shakka babu ni ne wanda zai yi babban hasara idan ƙasar nan ta faɗa cikin rigima shi ma ɗan takarar babban jam'iyyar adawan ta npp na na akufa ado ya bayyana alkawarinsa kamar haka i can speak for the npp and state without any equivocation that we will not do anything to the peace ba za mu yi wani abin da zai jefa zaman lafiyan kasar nan cikin hadari ba kazalika sauran yan takara guda biyar kowa ya yi nasa tsokaci inda suka tabbatar da alkawarin su na tsare zaman lafiyan ghana a gaida baba ya kuma keri abokin aikinmu da wannan rahoton to har yanzu kan zaben na ghana wasu 'yan asalin ghana mazauna najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kan zaben da ake shirin gudanarwa gobe a ƙasarsu Hassan Umaru Tambuwal gare ka. a gumin larba ne za a yi zaben shugaban kasa a kasar ghana akan haka niji ta bakunan wasu 'yan ghana mazauna najeriya sunana musa kallamu sarkin 'yan ghana a najeriya kuma ina sarautan wangarawa a farai a ghana to sarki idan allah ya kai mu gobe larba za a yi zaben shugaban kasa a kasar ghana menene fatanka addu'an da muke ghana a yi zabe lafiya kuma a kare lafiya kuma duk wanda allah ya ba shugabancin ghana muna goyon bayansa hasan musa rakai bai yiwuwa mu fito mu ci ga wanda muke ra'ayinsa amma muna muna roƙon wanda Allah ya bashi ya ci gaba ya gyara mana kasan Ghana kamar yanzu yadda muke gani ana fadin Ghana ya kyau Ghana ya kyau ta gyaru tafi kuma jiya da muka santa ni mutumin Ghana ne to fata na dai a yi zabe lafiya wanda Allah ya ba shugabanci mu goya musu baya Allah ya ba mu zabe mai adalci nan mala ede aifu dan gana ne ababu zango na batu annan muke zaune najeriya muna ma gana fata alheri sai wanda ya samu kuma ya tuna da mu mu wanda muke da Najeriya kuma na fatan Najeriya da alheri kuma yadda muke da lafiya ga gara kuma zaura lafiya haka nan sunana Zainabu Abu akra Ghana ni ne jikan tuta na sabon zango zaben na da da yi alisa yi lafiya a kare shi lafiya wanda zai duba uwayenmu da kakanninmu da yayanninmu da 'ya'yanmu da jikokinmu Allah ya dora shi wanda ke da niyan fitina Allah kaura shi sunana Sadiya Ghana zaben nan da za a yi ya allah ya ubangiji muna rokonka duk wanda zai shiga a ji daɗin gari a samu ci da sha da zaman lafiya da kwanciyar hankali allah ka tabbatar mana da shi hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria to a gaida na tambuwal amma ibadan To, an jima kaɗan za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan shirin hana shigowa da motoci a Najeriya ta ƙasa da gwamnatin Najeriya ke yi. amma kafin nan ga wannan saƙon. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, wake kan layi? Akwai wani a kan layi? Eh, muna magana da Muhammad Sani. To, muna jinka. Daga Agusau. To, muna jinka Malam Muhammad. To gaskiya mu ra'ayi na game da wannan za dakatar da shigowa da motoci Najeriya gaskiya bai ba ko ba gaskiya ba. sai ba motoci ba har abinci shinkawa da aka hana 'yan Najeriya su shigo ita gaskiya mu talaka mu a cikin wani hali da mutum su da masu mulki da yake su suna da ta hanyoyin da za su ci za su ci gaba da kansu amma mu gaskiya talaka mu a cikin matsaloli ko ba gaskiya ba to don Allah ba motoci ba har abinci don Allah shinkawa a buta mana gora a shigo da ita to baka ganin in aka yi haka nan a Najeriya ba za ta samu ci gaba ba a kwatankwacin kasashen da suke shigowa da waɗannan kayaki me isa Najeriya ita ba za ta shigar wata ƙasa ba to ai sai a yi muna wani ta yanzu a yi haka nan sai awa 'yan najeriya wani tanadi game da game da ci gaba na wasu abubuwa sannan a ce an dakatar da shigowa da su amma babu wani tanadi 'yan najeriya da aka yi muna to mun gode da ra'ayinka bari mu kada kaduna garin gwamna ke kan layi alhaji lawan shakar suleiman gombawa karamar kuma rigar kaduna to muna jinka. ka ni ra'ayina akan maganin hana shigo da motoci ta ƙananan eh, ta hanya sai ta ruwa gaskiyan magana za a waye gari talaka ba zai iya hawa mota ba a najeriya tsakani da allah muna roƙon gwamnati ta duba ta sabi ido kawai a kan ka'idojin da ake biya a biya amma a hana zuwa sai ta ruwa ba kowa yake da ƙarfin da zai iya zuwa da mota ta ruwa ba gaskiyar magana masu zuwa kwatan da ɗan zo kwaya ɗaya biyu su zo a samu mafi da sauki abin ya gaji in ya zo aka hana tsakani da allah talaka mota sai dai in in zai hau zuwa lagos ko iran ya shiga ya shiga cikin gada amma in dai na shi ne za su yi muka gagare shiga gaskiya muna roƙon gwamnati ta duba wannan al'amari. To baka ganin idan aka bari ana shigar ana shigowa da motoci ta ƙasa Najeriya za ta rinka rasa kuɗin shiga da ya kamata ta samu? a tuwarin eh, eh, eh, idan aka idan gwamnati ta sa ido a kan iyakoki ana biyan ka'ida da na dubuci da sauransu ina ganin ba zai hana to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu kada kebi wake kan layi a kebi wake kan layi a kebi to da alamar a malamin layinsa ya katse to kamar yadda muka ci to malam na nasarawa muna jin ka ni ne alhaji nuhu na maru majin kungiyar ma'auta na lafiya jihar nasarawa najeriya to muna jin ka yawwa game da wannan kudiri da shugaban kasa ya dauka na shiga da motoci a dakatar da shi a bi da shi ta hanyar ruwa yana da kyau yana da mm. alfanu saboda me a samu kuɗin shiga mm. don masu biyi ta bayan fage ba a samun kuɗin shiga mm. ya kamata tun da yanzu canji ne na alheri mu taya shi da addu'a kudurin da ya niya wannan ubangiji Allah ya sa ya zamanto alheri to baka ganin talakawa za su wahala tun da ike sai sun ah. mm. to wahala dai game da talaka dai sai dai addu'a kuma yanzu dai mun yi hakuri wahala ya kusa karewa an Allah yadda. to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu kaɗa jigawa wake kan layi To, ka almashi kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To, aji Rabi'u muna jin ka. To, ni ra'ayina hmm. gaskiyar magana wannan bawan Allah ya fi mu nazari ya fi mu tunani ya fi mu sanin halin da ƙasar nan take ciki duk abin da aka kirkiro mana mun san akwai abin alheri a cikinsa kuma kayan mu na Najeriya zai daraja duk abin da aka kirkiro to mu kanmu a da muna ganin cewar da an janye tallafi tallafin nan ga iya da mai yawa da a Najeriya kuma yanzu ɗan Najeriya talakan Najeriya na jin daɗi saboda haka a lokacin da aka kirkiro aka ce kaza to mu bi mu bi umarni kuma arziki na Allah ne talaka yau in Allah ya zai sai jirgin sama sai ya tsaya to hajji <laughs> rabu mun gode da wannan bayani naka to bari mu kada sakkwato wake kan layi Fatima dan maza Sokoto Gwaranyo muna jin ka don na dai ga shugaban kasa mm. gaskiya ba na son hana shigowa da motoci ta kasa saboda nan ne talaka ke samu wani da za samu samu wani shigowa da motocin nan To baka ganin idan aka ce a rinka shigowa da motoci ta ruwa aka kyautata tsarin shigowa da motocin duk dai ya fi gwamnati za ta amfana a maimakon a yi fasa su talaka ya cutu ita gwamnati ta cutu? To, ni dai ra'ayi da ta ga ya fi duk yadda talaka zai samu sauƙi mun shi ne muke so. to mun gode ta ga shigowa ta ruwan ya fi sauki ne to babu laifi sai a yi haka dai to mun gode sosai da ra'ayinka har yanzu dai to na gode wake kallaye kuma adama sashi matsa maza daga to da alamar layinka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da shirin gwamnati to wake kan layi yanzu Wake kan layi daga Nijar. Wake kan layi. Wake kan layi daga murya. Ka daga murya sosai. To, to da alamar dai a layinka da matsala. To, kamar yadda muka ce muna so ne mu ji ra'ayinku game da wato shirin gwamnati to bari mu je mu kaduna wake kan layi a kaduna to salamu alaikum sunana murtala ina kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya muna jin kamar murtala to a gaskiya da da dai hankali na ya tashi to amma da na dan samu wani da ya dan san harka yake dan waya mana da kai na dan fara samun nutsuwa amma fa abin da nake so in gaya ma su masu kasa cewa fa a duk kankantar sana'a da za a mara ma talaka baya ya iya juya goma ya samu ashirin to magana rashin aiki da ya sauki yanzu yadda kai domin ka shi kuɗi fa bai yadda zai je ko jarin shi bai kai je siyo mota a wata ƙasa ya zo da ya biyo ta ruwan kasa ba amma zai iya kila shiga Nijar a sa doka ya bi ya je siyo yadda doka ta tsara ya zo ya samu riba a ci to kaga haka zai yadda za su yi tunani sosai haka zai ƙara kawo rashin sana'a da rashin aiki To mun gode sosai da wannan bayani naka. Bari mu kada jamhuriyar Nijar. Eh to salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuma mala Aliya da dogon kuma mala Aliya daga ta cikin jamhuriyar Nijar. Mm muna jin. Ko so in ba da nawar ayi bisa ga wannan doka da gwamnatin Najeriya ta so ta hana ta bisa ga harkar motoci dangana na kwatanni daga biyar Nijar kuma shiga Najeriya. Lalle idan an kace za a yi wannan doka. matsaloli da za a samu a ce ta kuma ta yawa jirgin ruwa dai har motocin suna biya ta bayan waje na zasu bi sun taka doka ya a samu za a yi a taka doka tun da suna biya hanyar jana kuma hanyar ana samun wani kuma sa samu suna biya da kai suna ana samun sauki kuma ga mutane suna doka da hanya na gode mu da amurka ni na mama da hajjar gudun da kai horin nijar To, mun gode da gudunmawar da kowannen ku ya bayar a wannan maudu'in. da fatan za ku ci gaba da wato taka sosai a wannan shiri ga kuma shiri na gaba. To sai kuma shiri na gaba wasanni. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kwallon ƙafa na ƙasashe masu amfani a bai ɗaya da kuɗaɗen sefa waɗanda aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata a Lome babban birnin ƙasar Togo kuma ƙasar Senegal ita ce ta galaba gaban takwaranta na ƙasar Mali da suka kai wasan ƙarshe kuma wannan shine karo na uku da ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar Senegal masu bugawa a cikin gida suka yi nasarar lashe wannan kofi na Iyemuwa ko ƙasashe masu amfani a bai ɗaya da kudaden sefa wasa na gaba za a yi shi ne a baɗi idan allahu ya kemu mu a ƙasar gine biso a wasannin ƙwallon ƙafa duka dai a ƙasashen turai a yau ne za a yi zagaye na shidda na wasannin ƙwallon ƙafa na champions league inda ƙungiyoyin da suka kasance zakaru na ƙwallon ƙafa a ƙasashen su za su fafatawa ta ƙarshe a rukunan su a rukuni na ɗaya paris saint germain ta ƙasar faransa za ta goga da ludogorets razgrad yayin da fc bal za ta buga da arsenal ta kasar ingila sai kuma a rukuni na biyu benfica lisbon ta kasar portugal tana goga da napoli ta kasar italiya yayin da dinamo da kiev za ta goga da bitsas istanbul sai kuma manchester city a rukuni na c za ta goga da celtic glasgow ta scotland sai fc barcelona da za ta buga da borussia mönchengladbach ta kasar jamus yayin da a rukuni na dpsb eindhoven za ta goga da fc rostov yayin da bayern munich munich ta kasar jamus za ta buga da atletico de madrid ta kasar spain za a ci gaba da waɗannan wasanni da sauran rukunna a ranar gobe idan Allah ya kai mu idan muka leƙa a wasannin tseren kwale wanda ake yi na zagayen duniya ba tare da kas ɗaya ba to wannan ɗan ƙasar faransa kito de pavan, yanzu haka dai a tsakiyar ranar yau ne ya izo saƙon neman ceto bayan da kwale-kwalen da kiwo abu da ba tantance har izuwa yanzu yanzu ko ne ba kuma abin da ya sa kwale-kwalen nasa yar cika da ruwa yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a yayin da samun nasarar soja a kan tsagera yake da matukar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro hakan bai isa ya tabbatar da cewa 'yan ta'adda ba za su sake kamanni ba su sake haɗewa su kuma sake bayyana a nan gaba ba. Ƙaramar sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da tsaron fararen hula, demokuraɗiyya da kuma haƙƙin ɗan adam, Sara Siwa ta ce babban ginshikin dabarun yaƙi da tsagiranci shine gano cewa murƙushe 'yan ta'addar yau a fagen yaƙi ba zai iya kashe su ko kuma samar da yanayin da zai hana sabbin 'yan ta'adda sake ɓulla a nan gaba ba. Ma'ana yaƙi da tsagiranci yana neman hana ɓullar sabbin 'yan ta'adda ta hanyar taimakawa jama'a da al'ummomin da suke cikin kasadar faɗawa tarkon ta'addanci domin kada su shiga cikinta. Ɗaya daga cikin hanyoyin da ya kamata a bi shine samar da shugabanci na gari tare da kawo ƙarshen manufofin gwamnati masu rura wutar saɓani har ya koma ga zub da jini. Idan gwamnati ta kasa kare 'yan ƙasa da kuma mutunta haƙƙunansu, hakan na haifar da ɓacin rai da kuma ƙiyayya wadda 'yan tsagera ke amfani da su. Misali, Boko Haram ta ƙara ƙarfi ne bayan da jami'an tsaro a Najeriya suka ɗauki matakan danna zanga-zangar lumana suka kashe mutumin da ya kafa ƙungiyar Muhammad Yusuf ba tare da gabatar da shi a gaban shari'a ba. Al-Shabab tana amfani da matakan wuce gona da iri da dakarun tsaron Kenya ke ɗauka wajen samun sabbin mayaka. Haka kuma Afghanistan Taliban na amfani da zarmiya da cin hancin gwamnati domin samun sabbin mayaka a kowace shekara. Yadda gwamnati take lura da haƙoƙin 'yan ƙasar na da nasaba sosai akan irin barazanar ta'addanci da za ta fuskanta. Abu na biyu mai muhimmanci akan yaƙi da tsagiranci kuma shine ƙara ƙarfin al'ummomin da ke iya fuskantar wannan barazana ta yadda shugabanni da iyaye da abokai za su iya gano alamun tsagiranci tun kafin ya yi nisa su kuma magance shi ta yadda cibiyoyi da manya za su iya shawo kan waɗanda suka nuna alamun shiga tsageranci su koyar da su abubuwa daban-daban ko nuna musu hanya mafi a'ala a duk wurin da al'umma za ta iya gina irin wannan harsashin to zai yi matukar wuya ga ƙungiyoyin ta'addanci su sami sabbin mabiya ko kuma mafaka amurka na goyon bayan ƙungiyoyin mata da yara a duniya ciki har da kudancin asiya wajen ɗaukar matakan da suka dace idan sun ga alamun tsageranci a cikin unguwanninsu. Amurka ta taimaka wajen kafa wata ƙungiya mai suna Strong Cities Network domin haɗa magadan gari da shugabannin garuruwa da birane da ƙananan hukumomi na duniya wuri guda ta yadda za su riƙa musanyar bayanan matakan da ke aiki da waɗanda ba su yin aiki wajen murƙushe hanyoyin shigar da mutane cikin ayyukan ta'addanci. Duk da hasarar mayaka da kuma yankuna da ƙungiyar da iske yi a bakin daga, yana da matukar muhimmanci a tuna da cewa hana ɓallar sabbin 'yan ta'adda shi ma yana da muhimmanci kamar yadda murkushe 'yan ta'addar yake da shi a yanzu. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga sarfiru hashin Gumal ya dawo da labaran duniya, an manfa a takaice. a takaice Malam Ibrahim jami'an kasar Najeriya da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce za su kare tashe-tashen hankulan da ke barazana ga rayuwar bil'adama a arewa maso gabashin Najeriya kafin abin ya yi tsamari idan har sauran kasashen duniya suka kawo ɗauki. Daga cikin miliyoyin dalar Amurka na gudanar da ayyukan jin kai na shekara mai zuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nema, ta ce tana son sama da dala biliyan ɗaya don gudanar da ayyukan jin kai da mutane kusan biliyan bakwai da yakin boko haram ya daidaita a arewa maso gabashin najeriya za su mora a muhimmin jawabinsa na ƙarshe a kan tsaron ƙasa shugaban ƙasar amurka barack obama na jaddada muhimmancin manufofinsa na yaƙar ta'addanci don kare amurkawa daga barazanar da ta taso a lokacin mulkinsa na shekaru takwas fadar white house ta ce obama zai iya yin ikirarin cewa gwamnatinsa ta samu nasarar kulla kawance tare da haɗa kai da gwamnatocin wasu ƙasashe don karya lagon 'yan ƙungiyar isis da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba tare da faɗaɗa ƙarfin sojan ƙasar fiye da kima ba ya yi wannan bayani ne a sansanin sojan mcdill da ke kudu da gabashin jihar florida mai magana da yawon gwamnatin kasar japan ya ce firayim minista shanzu abe ba zai nemi gafara ba a ziyarar da zai kawo nan amurka to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan mai duka ya kai mu yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da sai da hamdan wadda ta haɗa mana sautin da injiniya mushadrak ni naku ibrahim ka almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.